Ah, malaya sunanka yasu abubakar yawa to nan na ga mutane an saba ana wada kaka ga mutane wasu na shan shayi wasu na karya da duk abubuwan da ya musu daɗi na ga duk ba kowa eh wallahi ka san an ce za a zaɓe yau shi yasa wasu kawai ke basu fito ba ba wani bai da labari sai yanda sa ya ji labari kawai zai fito yanzu kuma ka ga duk ku yan asaban ma na ga duk ba ku biyu ne ma nan wurin ko uku ko eh, uku ne mu ma ban da labari sai da asuba na ta da sallah mun sallah asuba sai makwabci na ke cewa ai an daga zaben nan sai rana ya ce to ya kaji abin da ya zama alheri Allah tabbata mana shi to alheri na gode malam fa ka armawa abdulmalik malam armawa ya kaji da wannan dage zabe da aka yi gaskiya wannan daga zabe da aka yi ba mu ji daɗin shi ba saboda abin da kowa so a zaben nan kowa ya koma wasu sun zo daga nesa a zaben nan wasu kuma suna nan kowa dai ya sa za a yi zaben nan kuma an daga shi amma allah sa haka ya zama alkhairi amin ya rabi ni suna na abubakar abdullahi ya eh, gaskiya ne saboda ni yanzu haka yana daya daga cikin waɗanda suka yi ah, suka nemi wannan aikin zaɓe kuma na kwana a collection center sai wajen karfe hudu ma haka nike jin labarin cewa an daga shi o oh, wato kana daga cikin wanda za su gudanar da zaben ma eh, kenan eh, kuma kun kwana a tashar da ya kamata eh kwarai kware da gaske sai kuka ji kawai da sai muka ji kawai da sai an ce an daga zabe sai sati mai zuwa to yanzu za koma gida kenan eh yanzu zan koma gida kuma mu saurari abin da Allah ya sunana malama Aminu. ina ke fito yanzu Taranci Taranci mm. kin je zabe ne koko Eh na je aikin zaɓe. Ok ya kamata a ce kin yi aikin zaɓe kenan ko? Eh. To kawai sai kuka ji an ce an ɗage. Eh sai muka ji announcement an ce an ɗage sai next week. Ta Allah kai mu. Sunana ya umu kasa ciro man bakan daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Abdulhamid Rabi'u. Wannan zaɓe da aka ɗaga Ubangiji Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. kuma wayanda suka ji wannan labari su ɗauki abin kamar wani jarabawa ne kuma Allah ya tabbatar mu da alkhairi Allah ya zaba mu abin da yake zama alkhairi a tare da mu sunana hajiya ladi sa'idu sarki arewa da ɗage zaɓen da aka yi na yi bakin ciki sosai matuƙa don na tashi daga yola na je jadaka da zaɓe na saboda haka na sha wahala na ɓad da kuɗi na je na dawo kuma na ji da asuba karfe hudu aka ce min an ɗaga zaɓe to mun yi bakin ciki da wannan mu 'yan najeriya mun yi bakin ciki matuƙa kuma yanzu ya faru da mu kuma kar ya sake faruwa da mu don Allah ai ne da manyanmu su ji tsoron Allah a ayi magana a cika alkawari wannan rashin cika alkawari ne karya ya shiga a wannan abu. A sunana Aliyu Muhammad, alhamdulillahi zaɓe dai an ɗaga, amma da yawa daga cikinmu ba mu ji daɗin wannan al'amari ba, domin idan ka duba irin shirye-shirye da muka daɗe muke yi na wannan zaɓe mun bar ayyukanmu, mun bar yankunanmu, wasu ma'aikata ne, wasu kuwa a sabida zuwa yin zaɓen nan ma sun shiga basussuka da dama domin ba kowa adda kuɗin motan zuwa yankin su ba da dai sauransu haka mun shiga wasu hali domin dai kawai mu gaban zaɓi shugaba na gari wadda zai rage mana raɗaɗin al'amarin da muke fama da shi amma kwatsam cikin ƙanƙanin lokaci muka ji hukumar zaɓe ta ɗage zaɓe sai ranar ashirin da uku. a fatanmu dai anan sai mu ce Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya zaba mana mafi alkhairi sunana Murtala Baba Bukar da mu muna korafi muna abuna amma su sun ga abun da suka gani suka ce a dage wannan zaben ɗin don sun fi mu mun muna bacci ba mu san me yake tafiya ba da safe mun tashi mun ji an daga zaɓe to ba za mu yi korafin su ba tun da su aikin su ne za su bincika su duba su gani su saboda suna so a yi abun nan lafiya kuma kowa a bashi abun da ya zaɓa ba rikici ba abun nan don haka ba mu ga laifin su ba mun ba su goyon baya ɗari bisa ɗari. Assalamu alaikum. Ni mai magana sunana Abubakar Muhammad daga nan jihar Adamawa. tsakani har ga Allah mu ji daɗin daga wannan zaɓe da aka yi ba sabili da mun biya kudaden motoci mun tafi ƙauyuka mu muna ganin kamar an kammala za a yi zaɓe lafiya insha Allahu sannan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci muka ji hukumar zaɓe ta daga zaɓe wanda gaskiya har ga Allah mu ji daɗin wannan ba dan an samu asara ba kaɗan ba amma dai Allah zaba mana abun da ya fi alkhairi. na Lawan Haruna daga anguwan Bari eh daga nan Jalingo. Gaskiya ni a ra'ayina duk da ban san me ake ciki ba kam gaskiya ban ji daɗi ba. amma dai mu ce da Allah sa haka ne mafi alheri eh to don mun yi shirye-shirye wasu sun yi cefanen su wasu sun baro aikin su wasu sun yi tafiya suna garin kamar lokacin su yanzu kamar an dan ƙara bata musu lokaci ne to amma kuma an ce an daga kuma mutum zai sake koma ne wani ma bai da abin da zai ajiye har ya ce sai sati mai zuwa ya dawo ya ya jira zaben to kaga yanzu yanzu an riga sa shi a tsaka mai wuya kawai sai dai a gudi kawai da abin da Allah ya yi. Sunana Abubakar Sani amma fi san yana da babanmu na zaune a unguwar Zango. To gaskiya za mu ci alhamdulillahi komi da kake gani yake faruwa sai in Allah ya yi. To mu dai ba da za mu ce wa Ubangijin Allah ya sa shi ne mafi alkhairi. kuma ubangijin Allah ya nuna mana ran da aka sa wannan zaɓe ya zo a yi shi cikin lami lafiya a ƙare kuma lafiya ina kira ga jama'a shine kada su gajiya a tunda at least muna neman at least mafita ne duka shugabannin da ubangijin Allah za za'a mana mu yi kokari mu fito mu tsaya mu zaɓi abun da mutum yake gani shi mafi alkhairi a wurin shi. Sunana Muhammad Lawan, ni kan na riga na shirya zan yi wannan zaɓe kuma yanzu na farka da safen nan bayan sallah na fito nake jin labari cewa ai an ɗaga zaɓe gaskiya ban ji daɗin sa ba na fi so da a riga ai tun da an riga an sa rana to menene dalilin da zai sa a ɗaga to kaga mu ba mu san wani dalili ba sai dai su dai gwamnati ne suka san dalili amma mu kan ba mu ji daɗin sa ba matsaloli tun yaushe aka fara su su sun san da wannan lokaci ayi. sun sun riga duk wani matsaloli ya kamata su gyara shi tun kafin wannan lokaci to matsala zai tashi a lokaci ɗaya a rana ɗaya ai wannan abu ba karamin abu bane ya kamata a gyara shi tun da farko